Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci a yau insha Allah za mu shiga da kanta muku littafin kama da wannan na wani na za mu tashi kashi na goma sha bakwai bismillahirrahmanirrahim Kaduna misalin karfe biyu da minti goma sha biyar ga Main House Masha Allah na yi muku murna sosai SD Allah kuma ya kiyaye na gaba lallai kun shiga cikin jarabawa mai girma murmushin dole sa'ud ya yi don gaba ɗaya a matsayi yake ya samu ya samu ya isa ga buƙatar shi ce gaskiya kan amir mun auna mun auna arziki amma har yanzu da sauran rana a gaba cikin dariya amir ya ce zancen tuzuranci ko ka ji gaɗin nan da wani maganar banza kai ma ai ɗaya da tuzuran kake tunda babu mata babu alamarta amma ai ko yaya ne gwandamo mun taɓa yi kuma mutane sun shaida amma kai bayan taron sunanka babu wani taro da mutane suka taɓa yi saboda kai ko ba haka ba barista ya faɗa yana mai da duban shawarar adam haka ne amma wani abu daban ya kawo mu ba wannan ba taimakon mahaifinka muka zo nema akan wani kes please ka taimaka mana mai da hankalin shorin su yayi tare da tattaro duk wani natsuwarsa sauri ɗaya sai dai kafin adam ya fara mishi bayani mahaifiyar amir ta shigo ɗakin ɗauke da tire wanda ke ɗauke da kayan makonashi ka duban shi wurin da su sa'ud suke kallo yayi lokaci ɗaya yana sakin tsaki mom why are you doing this babu mai ne a cikin gidan nan dan murmushi matar da saki tana abu ɗari kamar wanda take jin tsoro shi ko amir ko a jikin shi hakan bai dame shi ba ya sorry son yara na ne na ga sun zo shine na shigo ne musu marhaba a tare adam da sa'ul suka zube a ƙasa suna kwasan gaisuwa saboda daɗi ita ma ci take yi kamar ta zube musu tana son su sosai kasancewarsa abokan babban ɗanta kuma yara masu tarbiyya fuska a sake ta amsa musu sannan ta ƙara so gaban round table da ke gabansu ta gabansu za ta ajiye musu tray ɗin a bisa kuskure ta yi tuntuɓe da kujerar da amir yake zaune ta yunkura kamar za ta faɗi tire ɗin hannunta ya suɓuce abin da ke kai duka ya zube a kan cream color gezna da ke jikin amir a hasale ya miƙe ya yi saurin zaro tishu yana goge wurin da juice ya zuba masa what if is this mom ki kalli abin da irin rashin ki kalli ki kalli saboda irin rashin kiyayewa na kin lalata min kaya wai me yake damin ki ne you always trying to irritate me subhanallah amir har yanzu baka canza hali ba i'm always telling you that she is your mom she is your she is your mom ta cancanci matukar girmamawa da mutuntawa daga gare ka you shall not be disgracing her white white malam kai abin da ya kawo ka kawai ba na son tun yanzu mu fara samun sabani da ku akan wannan ba don sa'ud ya so ba adam ya yi wa amir bayanin kuma da kansa don abin da ya sa abokantakansu suke yi baya-baya kenan saboda mummunar aƙidar gidansu na rashin daraja mata masu riƙon sakainar kashi da ma sauran abubuwa da ba su dace ba don samun cikakken ya yi musu iso wurin mahaifinsa bayan ya dawo daga gida da yamma suka sake mishi bayanin tiryan tiryan akan abin da ya faru bayan tattaunawa da ya ɗauki dogon lokaci da shawarwarin wasu gwamnan official gwamnan kaduna ya amince zai je ya samu gwamnan kano su yi magana saboda kalifa abokin shi ne na makaranta ya san irin gwagwarmayar da mahaifin shi da ɗan uwan shi aliyu da ma shi kansa suka sha gurin ganin sun gina asibitin da ya fi kowane asibiti girma da tsari a garin kano kuma suka yi amfani da kusan rabin dukiyarsa a kai idan da amana ba zai bar wannan wahalar ta tafi a banza ba sai dai shi ma ya kafa musu nasa sharuɗan masu tsauri saboda kare mutuncin gwamnati amma ya musu alkawarin ba zai saka sunansa a ciki ba so they don't need to be a friend a ranar ya nemi ganawa da gwamnan kano amma bai ƙasa sai dai amma baya ƙasa sai dai ya tura deputy sai sa ya sami nashi ya samu su yi magana ko awa ɗaya ba su ƙara ba a kaduna suka dawo kano suka fara shirya bilin idris ba su samu damar hakan ba sai da deputy suka gama zantawa suka amince za su taimaka su shiga cikin kes ɗin sannan suka turo da sakon gaggawa a saki idris karfe tara da minti goma sha hudu na dare motar sa'o ta shigo gidan saboda adam gidan shi ya koma kamar wanda ake jiran tarbar wani sarki haka mutane fiye da ɗari suka tsatsaya a waje cikin daren suna jiran dawowar idris don duk cikin familin bayan shi da sa'id babu wanda ya taba shiga sel su uku suka fito daga motar sa'id bai tsaya sauraron su ba ya ja hannun sali suka yi fat su sa'ud ma gaba ya because he was so exhausted rabar shi da abinci tun jiya da dare ga yau ya wuni a jigila bai samu hutu ba ko kaɗan da gudu yaran shi suka je suka rungume shi suna murnar dawowar shi shi ma cikin farin ciki yake bin cek ɗinsu da kisis sauran mutanen ma suka yi mishi allah ya tsare na gaba kowa ya kama gabansa shi ma ya ja hannun matar shi suka tafi na spot ɗin amma bai ji daɗi ba da bai ga mahaifiyar shi cikin taron jama'ar nan ba ya san har yanzu fushi take yi da shi ruwan nabila ta haɗa mishi cikin ruwan nabila ta haɗa masa ya shiga banɗaki ya yi wanka ya fito cikinsu suka ci abinci a dining kamar koyaushe suna gamawa ba su yi wani dogon hira ba kowa ya tafi ɗakin shi da nufin kwanciya don sun san mahaifinsa yana buƙatar hutu yana fitowa na bila ta taimaka mishi ya zura tishar da guntun wando kawai don bai da lokacin da zai saka wani naiti su kwanta thank you rena ta ji muryar shi daga sama ya faɗa tashi ta yi ta zauna haɗe da kunna bedside lamp tana kallon shi don ta don da ta ji bai taɓa bai taba ta ba ta dauka barci yake yi thank you for thank you for always being my side thank you for being a good wife wanda ba ta son mijinta ya zauna da tarin zunubai a kansa and thank you for being a good mother to my children ke ya ce kuma za ki ci gaba da mulkin zuciyata har abada insha Allah matsawa jikin shi ta yi ta riko hannun shi cikin nata tana sakin murmushi thank you for understanding me amma bani da burin da ya wuce na ga mun tafi gidan aljanna tare so zan iya aikata ko kuma idan ganin wannan burin ya cika latkis ya manna mata a saman lips ɗinta ya ce i love you my queen i love you too my king shi ma wadda yana shiga ɗaki ban ɗaki ya faɗa ya yi wanka sai da ya ɗauki lokaci kafin ya fito yana cikin saka kaya ya ji ana nokin jallabiya ya zira ya je saitin kofar haɗa da tambayar waye ne yana duba wall goma saura kuma ya san idan mamanmu ne sai dai ta kira shi ya zo ba dai ta zo tana nokin kofar bedroom ɗinsa ba halisa ne ok jira ni a falo ina fitowa wayoyin shi ya tattara ya nufi falon yana jin yadda cikin shi yake kukan yunwa da fitar shi ya same ta zaune ga tire din abinci a kan santa tebur da ke gabanta haɗin rai ya yi zauna yana fesin ɗinta me ya kawo ki daki na da daren nan ɗan sun koyar da kanta ta yi tana wasa da yatsun ta shi ma sa'ud ɗin ya biya tsinata da kallo farare sol babu ko ɗanɗanin lalle lalle a jiki babu zobe babu agogo babu komai kamar ba hannun mace ba baya son ganin hannu haka ya fi son a cika shi da ado da kyalkyali ka yi haƙuri akan abin da ne maka da safiya sa'ud na san baka ci abinci ba tun safiya shi sa na kawo maka dina ok thanks amma ina amma in amma kin bawa mama haƙuri turo baki ce haɗe da girgiza kai ta ce a'a ban yi abin da zan bata ban yi abin da zan bata haƙuri ba to idan haka ne me yasa ni kika zo bana hakuri saboda kai abin da ya dace ne you save my brother kwa kuna ta kuma ka tsara mutuncin shi amma ita ba ta yi ƙoƙarin hakan ba so shi she don omi an apologize ai yanzu ma ba a ce miki ai yanzu ba ba a ce miki kes ɗin ya ƙare ba kawai mun yi belin shi ne amma gobe za a ci gaba da kes har sai ranar da muka amshi hospital a da gidan marayunmu duk da haka ya sa'ud ai ka yi ƙoƙari na lura kai baka baka da son kanka kamar ita kul halisa wallahi iyaye ba abun wasa bane ba abun wasa bane ko kaɗan duk sanda kike yi ma idris ta fi ki saboda ita ta haife shi ta san zafin naƙudar shi amma idan ya yi laifi ya zama dole a hukunta shi hakan shine adalci ɗan shiru ta yi ta zabga tagumi tana kallon tayar don sa'ud ya kaɗa dan sa'id ya ka sa'ud ya ka da ita a magana ta ma rasa me za ta sake faɗa masa shi kuma a tunanin shi ta sadu da ne cike da jin daɗi ya ja tare ɗin gaban shi fara seven kan shi dan ya san ko ya ce mata ta yi seven ɗinsa bayi za ta ba tunda ya lura ta fara jin magana zai yi ta binta a hankali har ya saita mata tunaninta tana shiru har sa'ud ya gama cin abincin shi ta tattaru kwanukan ta yi mishi sallama har za ta fita ce halisa ki shirya insha Allah gobe za ki fara zuwa makaranta sai ki je ki kawo min measurement ɗinki da safe za a kawo miki uniform a gobe kuma zan haɗa ki da driver da zai dinga kai ki ya dawo da ke da gudu ta dawo ɗakin tana tsallen murna ji take yi kamar ta je ta rungume shi tsananin farin ciki shi ma ganin ta haka yasa ya ji daɗi sosai a zuciyar shi he want to be a small giver na gode sosai ya sa'ud allah ya tsunduma ka a cikin ruwan alkausara ya wanke ka tax sannan ya jefa ka a gidan aljanna dariya mai sauti ya ce amin halisa a wani kilas kike ss2 ok zaki ci gaba daga zaki ci gaba daga yadda kika tsaya amma wannan godiyar ba tawo bace ba amma maman mu za ki je ki yi ma ita saboda ita na saka saboda ita na saka ki a makaranta yanzu nan kuwa ta faɗa tare da ɗibawa da gudu ta fita daga fala. halisa ne zaune a dining sanye da uniform maroon and ash sai riganta long sleeve sheet fari suna breakfast tare da maman musa sa'ud ya fito karasuwa kusa da su yana binta da wani mayan kallo gashi kanta babu dan kwali ta yi fakin gashin kanta da ribon maroon kallo rukusawa kan goyoyin shi ya gaida ta da fara'a ta amsa mishi tana shafa gashin kansa hade da jero mishi addu'a ina kwana ya sa otlisa ta faɗa hankalinta yana kan plate din abincinta bai amsa bai ce ina ɗan kwalinki turo baki ta yadda koyaushe take ƙara ingiza zuciyar shi ba tare da saninta ba idan ta yi hakan yakan ji kamar ya je ya yi kisin ɗinta non-stop amma baya da wannan damar a yanzu muryanta ne ya katse mishi tunani yana ɗaki sai zan tafi nake so na ɗaura oya da shi je ki rufe kanki kin fara daukar halin banza ko da baki iya zama babu hijabi ba amma yanzu kin fara bude tsaraicin ki ma kowa da kowa ayya ya sa'ud ba haka bane na wanke kan ne fa kuma idan na ce zan yi daren zan yi lati shine na bar shi ya sha iska Kara haɗa yayyace ce ki tashi na ce amma dai kana ganin cin abinci nake yi ko kai man kai ni wani kike faɗa wannan maganar baki da kunya ko ya faɗa yana nufar ta ga dangadan da azama ta miƙe ta yi hanyar bedroom ɗinta tana kunkuni da dire-diren kafa mamanmu tana kallon su bata ce komai ba ta san sa'ud ya isha halisa riga da wando zan kujera ya zauna aka fara sabon ɗinsa sai haƙuri sai haƙuri faceri an haɗa ka da aiki zaka sha fama da halisa ba kaɗan ba murmushi ya yi ya yi shiru na wani lokaci yana kallon abincin da mai take zuba mishi sai da ta gama haɗa mishi komai ta bar wurin sannan ya ce karino jiya ta zo ta yi miki godiya ya kuma na ji daɗi sosai da na ga farin ciki shimfiɗe a kan fuskarta na gode ceri da sauri ya ce no don allah kada ki sake gode min ma kamar mahaifiyata ce wa'innan nauyi ne a kaina nake saukewa kuma insha allah sai na saka alisa ta sauka akan gwiwoyinta ta nemi yafiyarki ki na yi miki alkawari and please don't say no murmushi ta ce allah ya baka iko jeri ban san da me zan biya ka ba kai min abubuwa da dama sau daya sau da yawa ka sadaukar da farin cikin ka domin nawa farin cikin allah ya hada na farin cikin allah ya bani abin da zan biya ka da shi ke riga kin biya ni tunda tun ina karami karino da barin jikinki cikin jikina nake rayuwa kuma da shi zan ƙara rayuwata suna cikin magana halisa da fito ta shafarin fauda ya yi mata kyau sosai lips ɗinta sai kyallin lip gloss yake yi ta saka marin hijab tsayin shi bai kai gwiwa ba da ash scarf ɗaure a jiki ta lankaya ash back pack ɗinta da farin sneakers a kafarta tana tafiya tana ya yatsinan fuska idan suka haɗa ido da sa'ud sai ta galla mishi harara ta murguɗa mishi baki har ta wuce su ta yi hanyar waje ba ta ce ma kowa komai ba ta yi hanyar fita har ta buɗe Mindo saud ya miƙe haɗe da faɗin White. Tsayawa ta tana kallon shi har ya ƙaraso inda take tsaye. Tana faman zumbara-zumbaran baki, zaki tafi ne baki mana sallama ba? To ai na ga kun san da tafiya na ban ga amfanin muku sallama ba ke baki san albarka da kariyar allah ne da ba za ki je wurin mahaifiyarki da miki addu'a ba ba ta ce masa komai ba ta koma wurin maman ta durƙusa ta ce mama zan tafi farmashin jin daɗi ta yi ta yi mata addu'a a kai sannan ta ce sai kin dawo halisa na allah ya tsare ki ki karatu kin ji ko kai ta yi uhm, tana uhm, ta yi gaba that is more like a good girl sai yanzu kika fito a student mu je da kaina ma zan kai ki makaranta kanta a gaba bata tanka shi ba ta fita ya bita ta a baya samu har driver ya yi warming mota black bmw ya karba ki din ta shiga suka tafi daga gida suka fita daga gida zaman shiru ne ya ishi sa'o tun da suka fara tafiya ba bata yi mishi magana ba ya yi ta jira har ya gaji sai murmurin sai ma mamin waka take yi tana wasa da fen ɗinta ta buɗe ta rufe tana juyawa tana juya shi katse shirin sa'ud ya ta hanyar kiran sunanta ta ɗago tana kallon shi ba tare da ta amsa ba ke wai baki da baki ƙawaye ne me ka gani tunda kuka dawo gida kuka dawo gida gaba ɗayan ku babu wanda ta taɓa zuwa wurin ki jinjina kai dai ta ce no ni kuwa nake da ƙawaye kaga bayan amira akwai wasu a unguwarmu sannan duk 'yan tallan da ke makarantar mu ƙawayena ne sai dai mu na lokaci ƙalilan ne kasancewar mu 'ya'yan magajiyar karuwa shi yasa kasancewar mu 'ya'yan magajiyar karuwa shi yasa babu iyayen da ke son 'ya'yansu suna alaka da mu ta shi maganar cikin ɗacin rai shiru sa'ud ya yi ya lura da canzawar yanayinta lokaci ɗaya kareli really feel sorry for her Lisa ya yi kafin ya sake jefa mata wani tambayar saurayi fa dariya ta tuntsire da shi har tana dafa hannuwa sai ta dawo ta kalli fuskar shi ta kwashe da dariya lafiyan ki kuwa dariya me kike yi wallahi ya sa'ud ba ba a raba ka da zolaya me zan yi da wani saurayi yan rainin hankali ko an ce maka ni da saliha ɗaya ne ai a tsari na babu zancen wani saurayi tunda na samu na cika burina na shiga makaranta mai kyau falillahi alhamdu wato cikin tsarin naki babu zancen aure kenan haka kike so ki ƙara rayuwarki ke kaɗai ba ki so ki haifi yara ba kya son ki haifi yara ne ke ma idan kin tsufa suna taimaka miki kamar yadda muke ma iyayenmu ina so mana zan yi aure amma sai na kai shekara ashirin da biyu ko da uku zaro ido sa'ud ya ce what 22 years kika ce ba nan da shekara biyar kenan a a shekara hudu da rabi dai kaga lokacin na gama jami'a ni ma na yi mota da kudi na irin na hajiya talatu shi sa ma na ce i will never get married till when i am 22 koda koda ni zaki aura sai kin kai 22 ta ji muryar shi daga sama jiyowa ce tana mishi kallon rashin fahimta sannan ta ce ko ma wane ne wallahi ba zan yi aure ba sai na kai shekara 22 ballantana ma ba zan aure ka ba me yasa ba za ki aure ni ba saboda na yi miki tsufa a'a ni ai ba zan aure yaro ba ya je ya yi ta naɗa min duka na fi son mutum babba su ba su duka an bai kai ba zan aure ka ba ne because i don't like you har yanzu ok when will you start liking me ni ma ban sani ba gaskiya mai bi har abada please kada ki karasa yatsun shi ɗaya saman leaves din shi kwanan nan za ki fara lakin ɗina not only that but you will start loving me too because I love you and sai na saka kin yi azumi a akan rantsuwar da kika yi ba za ki aure ba sai kin kai 22 saboda ba za ki auri wani ba bayan ni ba zan iya jira har nan da shekaru biyar ba gaskiya shiru lisa da ta yi tagumi tana kare mishi kallo because he is sure yau sa'ud ya yi baya cikin hankalin shi bai ma san me take faɗa ba he is totally out of his sense har suka shiga cikin makarantar ya yi fakin motar shi ba ta sake cewa komai ba ta saka shi a gaba da kallo kamar tv duk tambayar duniyar ran ya yi mata amma shiru babu amsa sai kallo har ya fara tsarguwa ko wani abin ta gani a jikin shi har ofis ɗin principal ya kai ta aka haɗa ta da wata yarinya yar class su wanda shekarunsu zai zo ɗaya ta kai ta aji kuma ta nuna mata ko ina na makarantar sai da sa'ud ya tabbatar komai ya yi daidai sannan zai tafi ya ciro wanke ya miƙa mata fir da ƙi karɓa ga shi break zaki da shi tun da kin yi zuciya ma ba abincin kuma baki packaging looks ba baki packaging looks ba ba ni so ki ji yunwa daga ƙarshe sabuwar ƙawarta ne ta karɓi kuɗin dan tsoro ya fara kama halisa hey sa'ud is super rich amma ɗawainiyar da yake mata ya fara yawa kamar takarda yake fitarwa ba kuɗi ba ita iya sanin ta tun tana gidan shugaba idan namiji yana miki hidima to abu ɗaya yake nema wato mutuncinki tun da saboda ya ɗauki hanyar gida sai murna yake yi ya ji daɗi da bai yi losing wanda opportunity ba ya yi confusing love ɗinsa malisa it was very hard out ya ga wawuyar kamar ya ga wawuyar kamar ma bata fahimta ba amma with zai je ya fahimtar da ita ba ya fahimtar da ita yana isa gida a gaggauce ya yi wanka ya shirya cikin army green suit ya ɗaura agogon hublot ya feshe jikinsa da urshaki ya sannan ya fito yana duba agogon hannun shi karfe takwas da rabi ya kusa kuma karfe tara za su fara ket they start by defending idris saboda surrendering kansa da yayi shi kadai ne matsalarsu yanzu masha Allah maman mu ta faɗa da ta hango shi yana zuwa ya dafa kafaɗar ta murmushin shi ya karaso inda take sannan ya tsugunna a kan gwiwarta ina zaka je ni haka na san dai ba ofis bane because you look extra handsome smelling fresh and good za mu je seven hospital da idan marayun mu ne along with my brother za mu je cutar idris ne mama bata fuska dai tana mishi wani irin kallo ba na ce kada kowa ya shiga cikin maganar nan ba akan me zai yi laifi ba za ku bar sai amsu hukuncin sa ba please karino idan har kin dauke mu matsayin ƴaƴanki ki bar mu mu ceci dan mu mun yafe mishi duniya da lahira wallahi ai min addu'a zan tafi Allah ya tsare kawai ta ce ta yi ribas ta juya da wulciyarta ta yi ciki shi ma bai tsaya wani ɓata lokaci bai fita ya samu sai Idris kowa na tsaye jikin motar shi suna jiran sa suma suit ne sanya a su na sa'id sky blue na idris black suka fada a cikin motocinsu driver suka ja destination mai lafiya hospital daidai entrance da cikin asibitin motocinsu suka tsaya suka fito daga ciki cike da izza wanda ya zamo kamar a cikin jininsu take sa'id da sa'ud kalan kayan jikinsu ne kawai ya raba su amma har gyaran sa iri ɗaya na 'yan midiya suka yi kan su yiwu tun kafin su shiga ciki suka fara jero musu tambayoyi wayanda suka fi kes ɗin da za su yi har da ma wasu akan personal issues su gani yadda jikin idris ya yi sanyi saboda yadda suke interrogating ɗinsa yana neman sakin layi ya sa sa'id ya yi saurin karasawa kusa da shi ya rike hannunsa na dama giving him an assurance look that everything will be right sa'ud ma ya rike na hagu yana gaɗa masa kai hakan ya ba shi ƙwarin gwiwa sosai hannunsu cikin na juna suka kara sahur ɗin da ake gudanar da kes ɗin suna shiga suka wuce high table yadda aka tanada masorin zama tare da speaker a gaban kowane seat kusan su 25 ne a wurin har da baba alhaji da sauran manyan mutane da ke da alaƙa da asibitin tare da alƙalai. ƙasa kuma mutane sun fi 300 suna fesin ɗinsu Tulum Baristas Government Official Executive Newscasters ETC kowa ya wasa wakansa suna jiran ta faɗo su yanka. Sai da aka yi nisa a case lawyers ɗinsu ya yi ko sun yi ƙoƙari sosai gurin nuna duk abin da ya faru shiri ne kawai aka yi don a ga bayansu kuma har yanzu ba a san waye ba ne don ba su da wani shaida kan Idris ne ya aikata bayan an yi concluding wancan part ɗin aka. ba da damar masu tambayoyi wanda kowa da ke wurin yana da damar hakan tambayar da wata journalist ta fara jefo musu shine saying that any an yi blackmailing dr sa'id kuma ba a gane wanda ya aikata wannan laifin ba for 17 years while rayuwar mutane da yawa ya cutu in the process hakan na nufin kenan people should not trust your hospital anymore saboda wanda suka kawo muku hari na farko as you say za su iya sake kawo muku ba tare da sanin ku ba kuma ba za ku gano kowaye ba yaran murya sa'id ya ce thank you miss but I would like to like to inform you that many things have changed in these 17 years. Na yi zaman prison na shekaru takwas so it is obvious I have learned I have learned, to be extra careful da ma authorities na hospital za mu kara security za mu dada tantance doctors nurses da sauran health workers da suke aiki a asibitin na we will assure tight security and wellness of our patient da musa na mu saka space everywhere da ma sauran dabarbarin kariya da ba sai na faɗe su ba da haka nake kira da babban murya da people should trust my lafiya hospital once again idan har ya dawo hannunmu ya zamo kamar hakki ne a kawo a kanmu mu tabbatar da lafiyar majinyata haka aka yi ta da shari'a for hours wannan ya buga wannan ya buga sai abu ya je gaba ya sake dawowa baya sa'id da adam idris da sa'ud suna tarewa ta nan sauran likitoci suna tarewa ta can duk da ba fayil ɗin sa'ud ba ne saboda baya da masaniya kan abin da ya shafi asibiti amma ya taka rawar gani babu kamar sa'id yadda ya zage yake ta faman da jijiyoyin wuya duk ciki ya fi kowa ƙoƙarin ganin ya danna gaskiyar zaluntar shi da aka yi har sai da ƙarfe biyu ta yi kafin aka yi kan juri za su je su yanke hukunci sai ƙarfe hudu za a dawo sai dai tambayar da wani ya yi barista ya musu tambayar da yi mugun girgiza su kowa a dan ya san mr idris aliyu mai lafiya ya yi sarandar as wanda ya shigar da wa'annan drug din office din doctors sa'id khalifa mai lafiya yanzu kuma suna kokarin da nayin bayan kowa ya san shine babban magajin mai lafiya family amma yawancin kadarori da dukiya suna hannun dr sa'id da twins brazan shi mr sa'ud so dr sa'id don't you think da gaske idris ne ya shirya wannan abin saboda ya shigar da kai prison na tsawon lokaci ya kwashi dariyarka ya kwashi dukiyarka shiru kowa ya yana jiran ba a sai idris bai san lokacin da hawa ya fara kokarin sauka a fuskar shi ba don wannan babban kazafi aka yi mishi bai taba kawo wannan tunani ba a zuciyar shi ko da na sakon daya ya dago yana kallon tarin kamaras da ke ta ko'ina ana ta ɗaukar abin da ake yake faruwa live yanzu mutanen da ke kallo ma hala irin wa'annan tunanin suke yi a kansa nisa wata idan ya ce i'm sorry this is a personal issue amma ina da tabbacin ɗan uwana ba zai taɓa aikata irin haka ba i trust him so much shi mai kare min dukiya ta ne da rayuwa ta ne ba mai gwargaza su ba It is not about trust Dr. Sa'id, it is about the reality. Kowa ya san Idris makusancinka ne. Ya san abubuwa da dama a kanka. Ta yi wushi ya yi amfani da yardar da kake mishi ya tura ka prison in order to take advantage of the issue of the situation and da azama adam ya miki objection my lord barrister step is trying to accuse my claim kada koda shigar dr sa'id prison zai zama zai amfa na idris amma rufe asibiti babban faduwa ne a gare shi kuma shi mutum ne mai ilimi yakan yi tunani kafin ya aikata abubuwa so ba zai ma fara bin wannan hanyar ba saboda ba za ta kai shiga nasara ba cikin gamsuwa da bayanin adam aka karkare shari'a aka ba da hutun awa biyu kafin a dawo a ji sakamako tun da aka fita idris ya kasa magana ya yi alwala ya yi sallah a masallacin asibitin sannan ya zauna yana zulumi walau ciki walau ciki ne walau waje a haka har aka yi sallar la'asar ya yi addu'a sosai ya kai kuka ya kai kuka ma Allah ba kowa yake ji ba sai iyalin shi da mahaifiyarsa misalin karfe hudu da minti ɗaya na yamma after the long interrogation with the witness presented the hearing have some have come to conclusion as as of today 22 October, the jury has declared and the suspect in the person of Idris Khalifa life here, Not guilty and therefore the law has ordered immediate uh, opening of my here Hospital to continue running safely under the government instruction. The return of my here. of to its owners and to make Sa'id Khalifa mai lafiya a again. Zubewa Idris ya ƙasa ya sujjada yana kuka. Bai yi tunanin zai iya tsallake wannan siraɗin cikin sauƙi haka ba. Hamdala yake yana kirari ma Ubangiji da ƙyar Sa'id ya ɗago shi. Ya yi saurin rungume shi kukan shi na ƙaruwa. Na gode brother. Thank you so much. Ka ce ci rayuwata. Ɗago shi Sa'id ya yi. Ya ɗan bugi kafaɗar shi ya ce be a man mana. kuka ba naka bane ranar murna ce yau allah ya kubatar da kai da mu gaba daya asibitin mu ya dawo hannunmu you should call your wife and celebrate arasowa wurin su sa'ud yayi kuka suka sha suka haɗa hannu kuka ya sha fuskar shi ɗauke da ƙayataccen murmushi ce gaskiya ya kamata kan mu haɗa gagarumin walima a ƙarshe dai komai ya lafa mun samu kanmu cikin farin ciki sai kuma mu yi ƙoƙarin manta abubuwan da suka faru a baya don mu samu damar gina sabuwar rayuwa ingantacciya it is hard brother kunyarku da nauyinku gaba ɗaya ya kama ni bayan ni na yi muku sanadin shiga matsala ko kuka fitar da ni daga wanda na saka kaina a ciki ba aikata wannan abin da nufin komai ba sai dai fushin ba sai dai fushin batan sarwa da nake tunanin da hannunka a ciki amma ban taba tunanin kawar da kai saboda wani abun duniya ba believe me i really sorry ya karasa southern refreezing hankalin shi akan sa'id ban taba sawa a raina zaka cutar da ni ba kuma har abada zan saka wannan tunanin cikin rai ba zan saka wannan tunanin cikin raina ba wannan izina ne a gare mu da sauran yan family mu gaba ɗaya mun dauki manya mun ɗauki mayafin kyale-kyale da shagala na duniya gaba ɗaya mun manta da lahirarmu ya kamata ma mu gode ma Allah da muka gane kurakuranmu tun muna duniya kuma lokaci bai ƙure mana ba suna cikin tattaunawa da bayar da bayanansu ba sauran 'yan jarida da cike-ciken takardun da sake mallakar kadarorin da suka rasa a baya kiran nabila ya shigo wayarsa murmushi ya yi dama ya san ba za ta iya haƙurin jira ba har ya dawo ba shi yasa ya shiga wani ofis sannan ya yi fikin masha Allah congratulation amma finally komai ya zo ƙarshe na taya kamar na da samun nasara da kai Allah ya da tsare man kai ya kiyaye gabanka da bayan kalin shaida ne cikin jin daɗi jin daɗin kalaman da ya za kalmar amin raina nasara daga Allah take amma wannan ya samu ne a sanadin ki kin yi mun babban gatan da babu wanda ya min irinsa a duniyar na yanzu haka jina nake saka kamar wanda kamar wani sabon jariri ba ni da damuwa ko kaɗan hakika ke masoyiya ce na gaskiya kuma kin so ni saboda allah har abada babu wanda za ta matsayin matsayinki a na i love you so much to masu sauraro bar mu dakata a nan sai allah ya kai mu lokacin da gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya ku kasance da maman kare tv a kodayaushe kada ku manta da subscribe da liking da kuma sharing bisalam